sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da kasancewa da mu a cikin shirinmu na wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na safiyar yau Juma'a. 14 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Ibrahim Garba da muhimman kanin labarai. To hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus baya ga ƙarin mutane kuma da dama da suka kamu da cutar. wasu tsirarin 'yan jam'iyyar kukudukan sun haɗa kai da takwarorinsu na jam'iyyar democrat wajen kaɗa ƙuri'ar hana shugaban amurka donald trump amfani da ikonsa don ƙaddamar da yaƙi kan iran sannan amurka na ƙoƙarin kwantar da hankali game da shawarar ta ta yanke ta janye rukunin sojojinta na yau da kullun daga afirka Kyau kanin labaran kuka saurara A cikin shirinmu na yanzu, gwamnatin tarayyar Najeriya ta jaddada ƙudurinta na tallafawa al'ummar garin Auno da ke jihar Borno wanda mayakan Boko Haram suka farma a baya-bayan nan. su 'yan ta'adda a kowane lokaci za su ba da mamaki in sha Allahu za a yi duk abin da ya kamata don a samu listin waɗannan mutanen. Dakaru ɗaruruwan malamai a yankin Tilaberi da ke jamhuriyar Nijar na ƙauracewa mazauninsu ko me ya zafi haka? sun samu sun kashe mushanin lokal da dama yau muna da makarantun boko su 130 da an karye abukaki mu an kashe su akwai yan muna da guda biyu da suke cikin mugun hali da an ka halbe su da bindiga To daga jihar Jigawa a Najeriya kuma Mahmud Ibrahim Kwari na nan tare da rahoto a kan nuna damuwa da kungiyoyi masu tabbatar da shugabanci na gari game da rashin zaman gwamna badaru a jiharsa muna kuma tafa da shirin ɗan gari amma duk sai kun ji halin da duniya ta waye gari assalamu alaikum masu saurare ga labaran hukumomi a lardin hubei na yankin tsakiyar china sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus baya ga ƙarin mutane kuma da dama da su kamu da cutar. jami'an asibiti a Hubei inda nan ne ma aka fi fama da barkewar cutar ta tsawon watanni biyu wadda zuwa yanzu ta hallaka mutane sama da 1,367 a canar sun ce sun ma canza tsarin binciken gano masu dauke da cutar daga yin bincike a ɗakin gwaje-gwaje zuwa amfani da kwamfuta mai ɗaukar hotunan can cikin tsokar jikin mutum ko sikanin a turanci a halin da ake ciki kuma a ci gaba da bamu bayanai da jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban najeriya a china ibrahim lawan didatti yake yi ya gaya ma abokin aikinmu mahmud lalo cewa a duka binciken da muka yi ɗalibai duk wanda ka yi magana da shi zai gaya maka cewar shi ba wai koma gida ce damuwar shi ba eh, zaman shi a na kusan ya fi mashi rufin asiri saboda idan ya tashi ya tafi yanzu aka ize shi daga nan aka mai da shi ƙasar su idan ya je musamman mu ɗauki dai kamar ƙasar mu najeriya hmm. idan ka je akalla ita ana so a keɓe mutum na sati biyu shine ake zaton cewar mutum za a iya gane cewar ko bai da cutar ko yana da ita to a wannan lokacin sai ka ga idan an kai ka ina za a je ka wannan ma ƙasa ce da ya zamanto cewa tana da karfin tattalin arziki cikin kiyayewar Allah babu wata cuta da take iya shiga cikin domin har yanzu a duk ƙasar ba inda aka tabbatar da cewar a wata makaranta an samu cutar coronavirus. To amma ta yaya ɗaliban suke samun biyan bukatunsu na yau da kullum lura da cewa an takaita zirga-zirga? eh wato abin da yake wannan shine yake da ɗan tangarda saboda kowa yana da ɗan kuɗin shi a hannun shi kana iya siyan abinci ka ajiye ko kuma ka siya abinci ka ajiye tun farko yanayin ya kai ga yanzu an ƙara tsaurara matakan tsaro cewar ba ko ina bane ba kowa ne ake da ya shiga ba don haka ba ku da damar ku fita ku je kasuwa ku siyo kayan abinci e to kamar ofishin jakadancin najeriya ya tuntuɓe ku ko kuma ku kun yi wani yunkuri na tuntuɓar su don su kawo muku ɗauki eh, ofishin jakadancin najeriya sun yi ƙoƙari matuƙa a wannan yanayin da ake ciki jami'in jin daɗi da walwalar ɗalibai na ƙungiyar ɗaliban najeriya a china malam ibrahim lawandi datti kenan ba habib abdullahi kamar yadda muka yi kuskuren faɗi jiya ba To sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji bayanin baya-bayanin da za mu samu daga shi Malam Datti kan abin da ake ciki a China. Wasu tsirarin 'yan jam'iyyar Republican sun haɗa kai da takwarorinsu na jam'iyyar Democrat wajen kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin doka na kiran shugaban Amurka Donald Trump ya kawo ƙarshen amfani da sojojin Amurka wajen takura Iran. sai ko da amincewar majalisar wato dokokin tarayyar amurka majalisar dattawan ta amurka ta kada ƙuri'u 55 na amincewa akasin 45 na rashin amincewa ana ganin shugaban amurka donald trump zai hau kujerar na kan wannan matakin bisa uzurin cewa takaita ikonsa na iya yaƙi na iya kaddamar da yaƙi kan iran na iya illa ga tsaron amurka akwai matukar muhimmanci ga tsaron ƙasarmu a ce majalisar dokokin tarayyar amurka ba ta kada a ƙuri'ar amincewa da ƙudurin dokar hana shugaban ƙasa ikon ƙaddamar da yaƙi kan iran ba a cewar trump ta kafar twitter amurka na ƙoƙarin kwantar da hankali game da shawarar ta yanke ta janye rukunin sojojinta na yau da kullum daga afirka don maye gurbinsu da rukunin sojoji masu koyar da darussan yaƙi na musamman sakataren tsaron amurka mark espa ji alhamis ya ce ko bayan daukar wannan mataki adadin sojojin amurka da za su kasance a nahiyar ta afirka ba zai wani canzawa ba yayin da hakan zai baiwa amurka damar karfafa sojojin kasashen wato kasashe kawayenta da yake magana da manema labarai a bayan fagen taron ministocin kasashen kungiyar neto a brussels espa ya ce matakin sauya sojoji mayaka da masu bayar da horo ya biyo bayan lura ne da kwamandan sojojin amurka afirka janar stephen townsend ya yi cewa hakan shi faifu dacewa madalla ibrahim zai sake shigowa da ƙarin labarai Ministan ma'aikatan agaji da jin kai a Najeriya, Hajiya Sadiya Umar Faruk, ta jaddada kudurin gwamnati na tallafawa waɗanda harin mayakan Boko Haram ya ritsa da su a garin Auno da ke jihar Borno a yayin ziyarar jaje da ta wakilci shugaban ƙasa. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. ministan ma'aikatar agaji na tarayyar najeriya hajiya sadiya umar faro ta ce gwamnatin tarayyar najeriya za ta tallafa mutanen da gingimin 'yan kungiyar boko haram ya shafa a daren lahadi sakamakon hari da ake san cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka kai kan wani garin aunon da ma mabiyan kan hanyar da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiyoyi masu ɗimbin yawa hajiya sadiya umar ta dai bayyana hakan ne lokacin da ta ziyarci garin aunon da jajanta al'umman wannan gari da har yanzu ke ci da kasancewa cikin wani yanayi sakamakon janyewan jami'an tsaro a garin hajiya sadiya umar ta ce ta zo ne a madadin shugaba muhammadu buhari don jajantawa al'umman wannan gari game da wannan ibtila'i da ya same su da kuma duba inda za su shigo don tallafa al'umman da wannan ibtila'in ya shafa kamar yadda aka faɗi mun zo nan a bisa umarnin shugaban ƙasa muhammadu buhari wannan abu abu bakin ciki ne gare mu duka ba mu ji daɗin shi ba kuma muna roƙon allah subhanahu wata allah ya sa wannan shine ƙarshen irin wani abin da za mu gani a wannan wuri a gwamnatin tarayya tana iyakacin kokarinta a ƙarƙashin jagoranci mai girma a shugaban ƙasa muhammadu buhari a ga cewa an kawo zaman lafiya a wannan yanki da ƙasa baki daya amma kamar yadda kuka sani a su 'yan ta'adda a kowane lokaci za su ba da mamaki saboda haka muna roƙonku ku yi haƙuri da wannan abu da ya faru ko shugaban ƙasa ya ce in zo in gaishe ku district head kuma yana muku jaje kuma insha Allah za a yi duk abin da ya kamata a ga wannan mutane da abin da ya faru da su gidajensu suka kone wasu suka rasa sana'o'insu a dukiyoyinsu a wannan abu insha Allah za a dawo don a samu mm, listin wa'annan mutanen da wannan abun ya faru da su. To koya al'umman wannan gari yana wani suke ji ne game da ziyarar da ministan agajin ta kawo musu ga dai abin da wasu suke cewa. Alhamdulillah alhamdulillahi mun gode mata mun gode a shugaban kasa allah ya ba kasan mu lafiya mu dai roƙon da muke garin mu ba security a taimaka a kawo mana security mu koma kawai mu mu zanna dan yanzu mun tashi mun je kam ba jin daɗi muke ba can saboda haka muna roƙon gwamnati gwamnati ta taimaka mana da ma'aikata a mai da kauyen mu mu zo mu mu yi kasuwancin mu mai noman mu nan cikin garin auna kake a nan cikin garin auno dan garin auno ne a babu ba ma kwana yanzu duk daga maiduguri muka da dawo saboda tarenta ne yanzu ta tashi mu ma mun tashi za mu koma maiduguri ga wani malami shi ma ko kai ma dan auna ne dan auna ne eh. yanzu haka ma tashi wa kenan dan saboda haka mu abin da ya kai mu cikin gari tsoro ne kawai ba mu da ma'aikata muna bacci sun zo sun same mu ni da kaina ma kana ganin da kina sirra kaina da waraka ni gawa ne hmm. Allah ya taimake ni na fita yanzu ina na ga su da yara ne muna godiya da zuwan shi ministan da ta kawo mana ziyara a madadin shugaban kasa muna muna roƙon gwamnati ta agaza mana da jama'an tsaro wanda za mu koma mu zanna garinmu yanzu rashin jama'an tsoron ne wannan abubuwan da ya faru da da a ce suna nan wallahi ba za su shiga ba ba su isa masu shiga ba don sun san garin yadda yake sun san ba jami'an tsaro abubuwan da ya darin da ya sa sun shiga sun yi mana wannan ba su kamar su jami'an soja suna cewa akwai mutanen su a cikin gari akwai suna nan a auno a babu babu babu 5:30 nan yayi suna rufewa suna tafiya wannan ziyara dai na ministan hajiya sadiya umar faruk ya samu rakiyar shugaban hukumar sake farfado da shirin musu gabacin najeriya wato ciyama chairman da ake kira major general paul tarfa mai da kuma madadin daraktan hukumar alhaji alkani wali da kuma suka yi alkawarin cewa za su haɗa hannu guri guda don tallafa al'ummar da wannan ibtila'in ya shafa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to an gaida haruna dauda da wannan rahoto kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ga Ibrahim Garba da ƙarin labaran. To kasar Sudan ta amince ta biya diya ga iyalan sojojin Amurka 17 da aka kashe a harin bom ɗin da aka kai ma wani jirgin ruwan Amurka mai suna USS Cole a shekara ta dubu biyu. Gwamnatin wucin gadi ta Sudan ta faɗi jiya Alhamis cewa ta rattaba hannu da iyalan mamatan a matsayin wani bangare na kokarinta na ganin amurka ta cire sunanta daga jerin kasashen da ta ayyana a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci a duniya amurka da kungiyar taliban sun cimma jituwa kan wata yarjejeniyar kwance damara ta tsawon kwanaki bakwai tabbacin hakan daga bangaren gwamnatin shugaba trump na amurka na zuwa ne bayan da shugabannin kasashen kungiyar neto suka tattauna kan mataki na gaba game da matsalar ta afghanistan a wani taro na ministocin tsaro a brussels yan kwanaki kawai bayan da wani harin dan ciki da ya hallaka sojan amurka biyu sakataren harkokin tsaron amurka mike esper jiya alhamis ya ba da sanarwar cimma wannan jituwa da aka yi tsakanin amurka da taliban ta kwance damara a afghanistan da cewa the united states and the taliban have negotiated a proposal ya ce amurka da taliban sun cimma yarjejeniyar ta kwance damara ta tsawon kwanaki bakwai ne dama mun sha cewa hanya mafi kyau ko ma hanyar da hanya kadai ta warware matsalar afghanistan ita ce cimma jituwa a siyasance a gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga jamhuriyar Nijar kuma, ɗaruruwan malaman makaranta a yankin Tilaberi na kauracewa mazauninsu biyo bayan hare-hare na 'yan ta'adda da suka addabe su ga wakilin muryar amurka suleiman muni barma da rahoto akan haka gwamman makarantun firamare ne aka kesta cewa 'yan ta'adda sun cinna wuta a 'yan kwanakin nan a karkarar tilaberi yankin da a watannin da suka shige tashe-tashen hankula suka yi sanadiyar rufe makarantu sama da ɗari kamar yadda shugaban kungiyar malaman makaranta ta sina sabu mun kai halidu ya bayyana sun samu sun kashe mushanin lokal da dama sun yi kone-konen kalasoshi da dama yau muna da makarantun boko su ɗari da talatin da an karhe kuma mun samu makarantu a ranar jiya da muna da talatin da biyu da an ka sama wuta ba waɗanda an karhe ba a wannan an zo an kone su ne da duka yaki da adakwai akwai wani wuri da mahal eh, eh, moto da mota na na da wa'annan an sanya an sa musu wuta akwai inda mushin abukaki mu an kashe su akwai yan muna da guda biyu da suke cikin mugun hali da an ka halbe su da bindiga guda yana jihar tilbiyar guda an kawo shi nan yami inda muke nan ga kula da su a wani abin da ke kama da sabon salo mayakan jihadin sun fara umartar malaman makaranta su fice daga yankin na tilaberi abin da ya sa ɗaruruwan su tserewa daga ƙauyukan da suke koyarwa ba shiri a cikin abokakin mu da kwanakin bayanan nan sun ka halbe akwai guda da mun kai hospital ya samu ya mun magana yake da sun ka zo tambaya sun kai mishi da ke wahal bai san da aiki na yadda yake nan gai haramu ne ba da ilimi a turance haramu ne sun ke in sun kara dawowa in sun iske shi kashe shi za su yi kuma a shekaran jiya a sakwara zuwa halken wajen ayaru sun bi garuruwa zuwa garuruwa sun ke mummushanin lokol za su ta yi in sun dawo sun iske su kashe su za su yi yau da nake muku magana sun huke su ɗari uku da sun ka ɗauki kayansu sun ka dawo tilberi sauran ma sun zo nan yami Wannan na faruwa ne a wani lokacin da malaman makaranta ke fama da tarin matsalolin rayuwa sai dai yunkurin warware waɗannan matsaloli ya citura a yayin zaman da ya hada hukumomin ilimi da kungiyar sinasef a jiya laraba mafari kenan malaman suka fara yajin aikin kwanaki biyu daga yau alhamis madam kadiri dodo sara surgo na daga cikin jagororin malamai komi ya yi zayi don mun ba su lokaci shekara guda mai su da niyya shine muka ce muna yi yajin aiki kwana biyu ran alhamis da ran juma'a mu ba su wannan avertisama kashedi. A zantawar mu da shi akan wannan matsala, ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte ya tabbatar da cewa gwamnati na cikin ɗaukar matakan kare malaman makaranta a baki ɗayan yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga. Kiran da zan yi ma mushina na su kwantar da hankalinsu mun ɗauki matakin da gaskiya in an samu rayuwar mutane haka su tada hankalinsu don kar su tada hankalinsu amma marmar mun ɗauki matakin da zai sa insha Allah irin wannan dan ba zai faru ba sai dai ikon Allah. A nasu bangare iyayen yara irin su Maitar Mari Malam Dauda sun fara kiran bangarori akan maganar sulhu. Yau yara wajen dubu goma ya kasa zuwa lakwan kasan dai wannan babban tashin hankali ne. Kuma mushinan nan da suka yau suka dauki yaji na kwana biyu kasa babu lakwal babu cin gaba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To an gaida Sule Barma da wannan rahoto. Ƙungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya sun bayyana damuwa game da yadda gwamnan jihar Muhammad Badar Abubakar baya zama a jihar domin tunkarar kalubalen shugabancin al'ummar jihar. Sai dai gwamnan ya ce ba haka lamarin yake ba, kamar yadda za ku ji a cikakken rahoton da Muhammad Ibrahim Gwari ya aiko mana gare ka. Baya ga kungiyoyin gwagwarmaya al'umma a sassa daban-daban na jihar ta Jigawa sun fara tsokaci tare da bayyana korafi kan yadda gwamnan na Jigawa ke yawan tafiye-tafiye musamman ma a wannan zango nasa na biyu. Mu talakawa sai abin da magani a ƙasa yana aiki shine za mu tabbatar kokarin cewa gwamna ya yi akan abin da yake na tafiye-tafiye. Ta wani bangaren kuma in muka duba tafiye-tafiyen da mai girma gona zai yi bar jiha zai kawo akasi da daman gaske wajen ci gaban jihar kuma tafi da mulkin. Lokacin za iske cewa yanayi na siyasa aka ce gona baya nan kwamishinan ma baya ofis za ga advisor baya ofis wani lokaci za ga kusan ayyukan gwamnati na tsayawa ta misali kamar munin jihar jigawa ake gwamnan mu yana kusan presidential task force committees na fertilizer shine na non oil revenue shine chairman na an zaɓe su ne su zaman to gona misali ka zama gwamnan jihar jigawa ka yi wa al'umma jihar jigawa aiki to aikin shi kuma shugaban kasa an sabe shi ne shi ma ya aikin samun su ne shugaban kasa to kar kuma a ce sallar lafula ta hana kai sallar sallar farilla ma'ana aikin da zaka taya shugaban kasa ya yi ya hana ka kuma aikin da zaka zo ka yi wa talakawan ka ko al'ummar ka zaka zabe ka kwamarar ahmed illallah kenan guda cikin yan kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a jihar jigawa sai dai gwamna badar abubakar ya magantu dangane da wannan batu to wayanda suka ce ba na zama ba su san jigawa ba ne wanda suka ɗau rekod za su ga cewa duk satin duniya na yin council meeting dina To sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton nan na Muhammad Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu gyara zama musaurari saurari da ɗan gari. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Shirin da ɗan gari an tanaje shi ne domin binciko garuruwa masu tarihi. Shiri ne na ƙawance tsakanin mura Amurka da gidan rediyon Vision FM. A karan farko shirin ya kai ziyara a garin Zakka ɗaya daga cikin garuruwan karamar hukumar Safana ta jihar Katsina. Abdulrahman Kabir Jani ne ɗauke da shirin. Daura Daulata Abdullahi mata zuwa kama zanku a daure a ilimin zamani. Zakka gari ne da ke da ababen mamaki da ban sha'awa da kuma da daɗin tarihi. Kasancewarsa ɗaya daga cikin garuruwa biyar wanda su ne katsina adda. Wani irin tarihi ne zakka ke da shi? Ko an taɓa cin zakka da yaƙi? To domin jin asalin wannan gari na zakka ga Alhaji Yawala Muhammad Zakka wato autan gatarin Katsina hakimin zakka masanin garin da kewaye. Shi zakka tsohon gari ne gaskiya sunan nata ma zakai ya samo asali daga gano amina da gina katsina bayan an gina katsina sarkin katsina ibrahim marema shi je gina zakka a matsayin al'ada ta da ya fidda zakka daga tubulan da aka hada katsina ya gina zakka wannan koha da ka gani seven gates na katsina haka koha bakwai ce zakka za su akwai kohar gabas akwai kohar yamma akwai kohar kudu akwai ƙofa arewa akwai ƙofa yara akwai ƙofa maremawa shi ibrahim maremawa kuma akwai tafkin maremawa duk ya samu asali daga sarkin katsina ibrahim maremawa yadda tarihi ya mu a lokacin nan katsina ita gaba ɗayanta lokacin nan gari biyar ce durbi ta kushe yi katsina zakka gozaki maska kaji katsina wannan su ne katsina da duk garin da ha gani ya bullo su ga bayan su yake a zargin da muka yi ya gina zakka ne domin duk wanda ya inda aka gina zakka ya san akwai abin da ya shafi bakari na yaƙi babba hanya take take kai ka zanfara su ka kasan mu ta iyaka da zanfara binnin magaji iyaka muke da illela kasan mu so ta zama kamar tsakiya ce kuma ɗaya da tarihi gudawan mu ita zakka gaba ka tsara ce mata an mata kirari da zakka garin na kubau zuru shi na kuma idan ka je kubau the same people da za ka gani ba su tsaga biyu a kubau su za ka gani zakka to ai haka ya gwada muka cewa daga ce ta dangin su shi ake yin na kubau zakka shahi shukar alibiyar daga wata kuma akwai tsahin gidajen ta hayan suna nan mutanen garin kabilu na farko dai akwai haɓi akwai hilani akwai buzaye haɓin kaji an ce ma haɓi ai kaga an ce ma bakatsi ne sun masu billi to akwai su zakka su ne asalin ta ba To menene abin da ya bambanta garin na zaka da sauran garuruwa da ke makwabtaka da garin tambayar da alhaji ya wale ansa da cewa. Ka ga yanzu ƙasar zakka mai rogo mai dankali da wuya za ka ga yaran mu sun hita yanzu in ka je zakka yanzu duk ilahirin ci da waki wannan ƙorama tun daga nan baki hanyar ƙora haka dangana da hanyar wurma za ka noman rani ake wato lokacin da an taho ana yaƙi tun tana ɗan ƙaramin bata girma ba an kawo ma zakka hari daga birnin tsabri tsabri kanin cikin dajin rubu mahayin da ya taho rakin da ya taho yakin lokacin da zo shi da waki ruwa ya kawo to kasan mutanen da da tsaye-tsaye su ya dubu ya yi al'adar shi sai ce a hada to ba su ba da wakin shi ake ce mace ci da waki akwai wani albin alajabi a zakka muhimmai guda uku akwai dutsen bore shi wannan duci ya ɗauke da abubuwa da fiye da irin tunanin mutum tunda abin da muke zargi wannan macijiyar ke zagaye zaka in za a yaƙi da ita da tarihi guda mu cikin wannan dutse take za ta fito zagaye garin kai mutunan da har yanzu mu ba mu san inda yake ba tarihi ya guda mu wannan ya bi ta ya ce sai ya ga tsawonta a inda muke bai dawo ana ce mishi malam sanda To ko akwai wani abu da yake zama kalubale ga garin na zakka a wannan lokaci? To abu biyu ne muhimmi, tsaro da rashin hanya. In dai har za a fahimci garin nan biyar suka kawa katsina kuma duk jihar katsina duk hakimin da ka sani yana da kwalta abin da zakka kakaf zakka ce kadai kwalta ba ta duk hakimin da ke jihar katsina zakka ce kawai ta da kwalta war za a ce a taka kwalta a tai zakka babu sai tsaro yanzu ko shekaran jiya wacce an shiga zakka mutanen mu na nan cikin garin nan sun baro zakka dole ba ta zannuwa. Allah muke roƙo kawo mu ƙarshen ta ita kuma gwamnati ta tashi tsaye sulhun da aka yi a sake zuwa a tuntuɓi mutanen nan akwai wanda ba su yi sulhun ba. Menene hukumomi suke yi domin share ma mutanen wannan yanki hawayensu musamman a bangaren tsaro kamar yadda Yawala Zakai bayyana SP Gambo Isa shine kakakin rundunar 'yan sanda na jihar Katsina. 'Yan sanda suka je wurin Operation Ada suka fatattaki waɗannan mutane a yayin da suke ƙoƙarin gudu saboda bakin cikin abin da aka yi musu sun je za su sata ba su yi nasara ba. Sun zo wannan kwatar mai suka tarar da waɗannan yara sun kwanta kuma ɗaya ya tashi suna harba rabon su a rashashi ya same shi amma ba wai sun kai hari ba ne karamar hukumar safana ko Zaka ko wani abu. Kar ka manta Inspector General of Police Muhammad Adamu Abubakar shi da kansa ya zo ya kaddamar da wani operation da ake ce masa ada kuma adan nan ba janye shi aka yi wadan saboda an ce ana magana tattaunawa mutum ɗaya bindiga daya mota ɗaya jirgin sama kwaya ɗaya ba mu cire daga cikin wannan daji ba kawai mun tsagaita wuta ne saboda an ba mu umarni mu tsagaita mu ga abin da hali zai saboda haka duk wanda ya ce mana kula za mu ce masa shas tuntuni mai girma kwamishina yan sanda ya da umarni cewa duk inda aka zo aka kawo wani hari ko aka samu labari za a kai wani hari da cewa lallai. Kakakin rundunar 'yan sanda kenan ta jihar Katsina SP Gamba Isa. Da wannan ne kuma shirin zai ɗiga aya a madadin wanda ya taimaka wajen haɗa shirin Ibrahim Yunusa Dutsen ma sai gidan rediyon murya Amurka da kawa Vision FM. Abdraman Kabir Jani ke ban kwana da ku. To yanzu kuma ga nasihar Juma'a daga Ustaz Muhammad Salis Jibril daga Legas. abdulmumin muhammad daga nan garin da magaram suna ciya malam amma ni ɗalibi ne na ilimi ina so in gabatar da nasiha ta dangane da abin da ya shafi illa akan zalunci zalunci saboda munin shi ne allah maɗaukacin sarki da kanshi a cikin hadisul kudusi ya ce shi ya haramta zalunci a bisa karan kanshi saboda haka kada ku yi zalunci a tsakaninku haka idan muka diba al'ummar musulmi yau ba abin da yake kawo mana tashi hankali a duniya da yaƙe-yaƙe illa zaluncin waɗanda suke sama akan na ƙasa da su dama abin da ake cewa zalunci shine kishiyar adalci ɗaukan abu a ɗora shi ba inda ya dace ba in har za a waye gari kowane abu a ba shi haƙƙin shi yanda ya dace to za a waye gari al'ummar duniya gaba ɗaya ta samu nutsuwa ta samu aminci daga Allah subhanahu ta'ala kuma za a zauna lafiya saboda haka zalunci a cikin gidajenmu mu fasa shi zalunci a cikin zamantakewar mu mu fasa shi zalunci a cikin shugabanci mu fasa shi zalunci a cikin kasuwanci mu fasa shi saboda karantarwa addinin musulunci duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan haka ba dan komai ba saboda irin illar da zalunci ke jayowa yana zamanto barazana a cikin zama lafiya na al'umma saboda adalci ne komi yake dorewa ya dawwama kuma ya kai ga cin nasara shi kuma zalunci kullum kaskanci yake jayowa da rashin fahimtar juna da jin haushin juna wanda shi ke kaiwa har zuwa ga yaƙe-yaƙen juna da sauransu saboda haka duk inda musulmi suke muna kira babban zalunci tsakaninmu ko da iyalanka ne ka yi musu adalci ka zalunce su waɗanda kake tare da su waɗanda kake shugabancin su in har ka musu adalci ba za ka zalunce su ba za ga suna son ka suna ƙaunar ka mu ɗauki abin mamaki akan sayar na umar lokacin da yake mulki shi kaɗai yake fita yana zuwa yawon shi shi kaɗai ke zuwa yana zama a daji har wani ya zo ya ganshi ya ce yana so ya ga amirul mu'minin ya ce shine amirul mu'minin ya ce a ba kai bane ya ce me yasa saboda mu shugabannin mu tsaron sa ake ana kakkare sai ce a to ni ai ban zalunci kowa ba ban ci na kowa ba saboda haka ba wanda yake jin haushi na mutane suna so su gani ne ma me zan dauki wani kariya tsakanin da su saboda mi saboda adalcin da yake da shi baya zaluncin al'umma saboda haka yan uwa musulmi ina kira gare mu gaba ɗaya duk inda muke da wanda ba ba musulmi ba mu daina zaluncin juna sai Allah ya bar zama lafiya a cikin mu ya dore assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh To masu saurare hukumomi a lardin Hubei na yankin tsakiyar China sun ce an samu ƙarin mace-mace har 254 sanadiyar cutar murar coronavirus baya ga ƙarin mutane da dama da suka kamu da cutar. wasu 'yan tsirarin 'yan jam'iyyar republican sun kada ko sun hada kai da takwarorinsu na jam'iyyar democrat wajen kada kuri'ar amincewa da kudirin doka na kiran shugaban amurka donald trump kar ya amfani da ikonsa wajen kaddamar da yaki kan iran Tumar sauraro ƙarshen shirinmu na safe kenan sai kuma mun sake shigowa da hantsi idan Allah ya ba mu dama da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana. yanzu a madadin ibrahim garba da ya taya na gabatar da shirin da shubahiro diodone wanda ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau daryl smith ni ce aisha tusule mu kasance lafiya VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.